واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله <clears throat> وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم أكرتم من يوم إن شاء الله لا مفسر آية أربعين ta suratul البقرة muna roƙon Allah madaukaki ya sa albarka cikin karatu wattaqu yawman la tajzi nafsun واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku kiyaye wata rana wacce zuwa ku kiyaye wata rana wannan rana tana zuwa a cikin wannan rana wani rai bai isar ma wani rai wani abu wato babu wani rai da yake isar ma wani rai game da wani alheri ko ya tunkuɗe masa wani sharri wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba za a karɓi wani ceto daga wajen wani rai ba wala yu'khadhu minha adlun kuma ba za a karɓi wata fansa daga wurin wani rai ba wala hum yusarun kuma su rayuka ɗin ba a taimaka musu واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون wato Allah madaukaki yana tunatar da Yahudawa ne ranar haduwa da shi wannan rana ta haduwa da Allah ita ce ranar tashin kiyama yana tunatar da banu Isra'il, ku kiyaye wannan rana ta kiyama ranar da zan haɗu da ku. Wannan ranar tana da munanan siffofi, waɗannan kaɗan ne daga siffofinta, rana ce wadda wani rai bai isar ma wani rai wani abu. Ko ba a karɓan ceto daga wani wajen wani rai, ba a riƙon wani musanye ya zame fansa ga wani rai sannan kuma ba a taimaka musu a haula wala quwwata illa billah Allah shi ba mu kyakkyawar makoma a kiyama wannan aya musamman tunatarwa ne Allah yake ke banu Isra'il sai dai kuma ba su kaɗai ba dukkan mutane Allah ya musu irin wannan tunatarwa سورة لقمان الله يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز أو والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ba banu Isra'il kadai Allah ya tunatar da su wannan rana ta kiyama ba, baki ɗaya mutane Allah ya ja hankalinsu. A suratul Luqman Allah ya ce, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, ittaku rabbakum ku kiyaye Ubangijinku. wakhshaw yawma ku ji tsoron wata rana ranar tana zuwa لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا mahaifi baya isar ma ɗansa komi kuma shi ɗan da aka haifa baya isar wa mahaifinsa idan uba gudu yake shi ma uban ya ga ɗan gudu yake ba mai isar ma uwansa wani abu inna wa'adallahi haƙƙun lalle alkawarin Allah fa gaskiya ne fa tagurrannakum alhayatud kada ku yarda rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yagurrannakum billahi algarur kuma kada ku yarda mai rudu ya ruɗe ku game da Allah mai rudu shine shaidan duk abin da ka samu za ka rabu da shi ko ya rabu da kai a kwana a tashi akwai ranar da mutum zai bar duniya akwai ranar haɗuwa da Allah don haka ku kiyaye Allah ku kyautata ayyukanku ku gyara makomarku Allah shi samu iya kun ga wannan aya ta suratul bakara akwai wata mushkila a cikinta Allah ya ce wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku kiyaye wata rana wadda in ta zo wani rai bai isar ma wani rai wani abu wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba za a karɓi wani ceto daga wajen wani rai ba kun ji yadda Allah ya faɗa wala yuqbalu minha shafa'atun minha lamiri ne na nafsun لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ba za a karɓi wani ceto daga wajen wani rai ba wannan ita ce mushkila khawarij wata ɗariƙa ce da ta bayyana zamanin sayyiduna ali Allah shi ƙara masa yarda suna cewa tunda Allah ya faɗi wannan magana kenan babu wani ceto a kiyama domin Allah ya kore dukkan wani ceto ya ce wala min ha shafa'atu ba za a karɓan ma wani rai wani ceto ba a kiyama kawarijawa mutane ne waɗanda ba sa yarda da wani littafi in ban da ƙur'ani babu ruwansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har yanzu akwai ƙurƙushinsu su ne ‘yan ne akwai ‘yan ne ba su yadda da wani littafi ba saɓanin ƙur'ani wanda a ƙarshen sahabbai kuma aka samu wata ɗariƙar har yanzu ta bayyana ita ce ake kira mu'tazila mu'tazila su ma suka ce to wannan magana fa ta kore samuwar wani ceto a kiyama don haka babu wani ceto a lahira ko dai mutum ya gyara aikinsa duniya a lahira ya tsira ko ko in bai gyara aikinsa ba ya mutu makomarsa wuta dindindin ka duba tarihin su a cikin wani littafi na jamaluddin al-qasimi tarihul jahmiya wal mu'tazila shafi na 72 da al-milal wan nihal na ibn hazmi mujallar na uku shafi na ashirin da biyu da maqalatul islamiyyin littafin al-ash'ari da al-milal wa nihal na ash-shahr sitani suka ce har muminai ba za su samu ceto ba wacce aya akan banin isra'ila take magana to hatta musulman ma a ranar tashin kiyama ba za su samu ceto ba ji ‘yan ɗariƙan khawarij da kuma murtazina da ‘yan tatsini suka ce dalili domin a suratul baqara wata ayan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kun ganin karara Allah ya kira musulmi ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mara zakanaku. ku yi hidima da dukiyar da muka ba ku ku taimaka ma addini ya ah, yawmin la bay'un fihi wala hullatun wala shafa'a kafin wata rana ta zo ranar da ba a ciniki a cikinta babu ƙauna soyayya a cikinta sannan kuma babu ceto kun ga wannan gurin ma Allah ya kore samuwar ceto hatta tsakanin mumine a ranar kiyama wal na humuz zalimun kafirai su ne azzalimai wato waɗanda suka mutu suna kafirci su suka cuci kawunansu shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa ka duba littafinsa majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na ɗari da takwas ya ce ƙadu sabata bi sunnatul mustafida hadisai masu ɗimbin yawa sun tabbatar balin mutawatira kai hadisan wato sun fi gaban mutum ya karyata suna da ɗimbin yawa in aka ce hadisi mutawatiri ana nufin hadisi wanda ya kai shurin masaki aƙalla sahabban manzon Allah mutum goma sun ruwaito واتفاق ummati sannan kuma al'ummar musulmai sun yi ittifaki dukkan wani malami a tarihin musulunci wanda aka san shi ya yarda duk wata mazhabar musulunci ta yarda anna nabiyyana muhammad sallallahu alaihi wa sallam ash mushaffa manzon Allah zai yi ceto a ranar tashin kiyama Allah zai ba shi daman ceto shekul islam ya ce wa ammal khawarij amma khawarij arnan farko fa ankaru shafa'atahu li ahli al-kaba'ir su kam suka ce babu yanda za a yi annabi ya ceto ga waɗanda suka mutu suna manyan laifuka a ranar tashin kiyama khawarij sun ki yace wa amma man ankara nasa sabata bi tawaturi wal ijma duk mutumin da ya musanta wata magana wadda ta tabbata daga annabi hadisan da suka kawo wannan maganar hadisai ne da suka kai haddi na tawaturi aƙalla mutum goma sahabban annabi sun ruwaito wal ijma malaman sunna kuma fahimtar su ta haɗu akan cewa wannan maganar ta tabbata daga annabi to duk mutumin da ya ƙaryata irin wannan magana fa huwa kafirun wannan mutumi kafiri ne babu ƙiyamil hujja bayan an tabbatar masa da hujja don haka mutum ya musanta samuwar ceto a kiyama babban hadari ne akwai hadari a ciki duk mutumin da ya karyata wani abin da ya tabbata daga annabi Muhammad hadisan da suka kawo wannan maganar sun kai haddi na tawaturi sannan malaman sunna sun daidaito a kan fahimtar cewa wannan abin ya tabbata daga annabi duk mutumin da ya karyata wannan abu yana zama kafiri in ka duba miftahu sa'ada mujallad na biyu shafi na 153 aka ce hukuncin sama a kashe shi inda an nemi ya tuba yaƙi don haka babu shakka annabi muhammad zai yi ceto a kiyama waccan aya ta suratul baqara da allah yake cewa wala yuqbalu minha shafa'a allah ba zai amshi ceto daga wajen wani rai ba wannan magana ce da ake yi da ahlul kitabi magana ce da ake yi akan cewa kafiri a kiyama bai samun ceto a suratu ala imran Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bihi أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين سورة آل عمران الله تبارك وتعالى يتي إن الذين كفروا لن وأن سكا كافر wa matu wa hum kuffarun kuma suka mutu suna kafirai kun ga sharadin kenan wanda duk ya mutu yana kafiri falan yuqbala min mil'ul ardi zahaban wala wiftada bihi ba za a taɓa karɓa daga wajen ɗayansu ba da zai kawo cikin duniyan nan na zinare ya cika duniyan nan da zinare ya kawo ya ba ma Allah ya ce a cece shi a kiyama Allah ya ce ba za a karba ba wala da bihi da ma zai fanshi kansa da wannan ula'ika lahum azabun alim waɗannan tabbas suna da azaba mai raɗaɗi wa malahun min nasirin sannan ba su da wasu masu taimakon su Allah shi kare mu kun ga sharaɗi wanda ya mutu da kafirci ashe magana da ake cewa wasu ba za su sami ceto ba a kiyama waɗanda ake magana na akan su kafirai ne ayoyin qur'ani sun tabbatar mana ceto zai samu ga masu imani babu ko shakka tilas musulmi ya yarda da wannan hadisan annabi sun tabbatar mana akwai ceto ga masu imani a ranar tashin kiyama Allah ka sa a cece mu kuma ka ba mu daman ceto wannan ceto da zai auku a kiyama yana da sharuɗa ba haka kawai mutum zai tashi a ranar tashin kiyama yadda wasu ke ƙarya wai zai zari babban rigansa ta san babban riga tana da wani babban aljihu ina mutanen unguwan nan duk ku zo in zuba ku sai aljanna wannan ƙarya ne wa ya gaya masa za a tashi da riga ceton yana da sharuɗa sharaɗi na farko shine izinin Allah sai Allah ya ba da izini kafin ma a yi ceto kuma kaf adam hatta manzon Allah ba shi da ikon ya yi ceton sai Allah ya ba da dama akwai lokacin da za a yi ceton sai wannan lokaci ya zo sannan ake yin ceto kuma sai Allah ya zaɓi wanda zai yi ceto wannan shi da sharaɗi na biyu ba kowa zai yi ba sai Allah ya nuna ka ya ceto kai ka yi ceto sharaɗi na uku ya nuna maka kuma wanda za ka ceta ceto ka je ka ceci ne sannan kuma ya ayyana maka lokacin da za ka yi ceton waɗannan su ne ƙa'idoji guda hudu ka duba ma'arijin ƙubul na ahmad hakan yi mujallar na biyu shafi na ɗari da arba'in da bakwai kuma ayoyin qur'ani duk sun tabbatar mana wannan in ba ka ɗauki wannan ƙa'idar ba to babu shakka za ka samu mushkila cikin qur'ani me yasa muka ce ceto ya tabbata ayoyin qur'ani. saboda a suratu zumar Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullillahi shafa'atu jami'a ceto ka gaya musu baki ɗaya na Allah ne to akwai ceton kenan ko tunda Allah ya ce baki ɗayansa na Allah ne da babu ceton ba za ma a ce akwai shi ba ullillahi shafa'atu jami'a ka ce ceto baki ɗayansa na Allah ne a kiyama lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa duk na Allah ne thumma ilaihi turja'un sa'an nan gare shi ake mayar da ku ashe kun ga a kiyama ceton baki ɗaya mallakan Allah ne a suratul zukhruf Allah yace wala yamliku alladhina yad'una wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala a suratul zukhruf yace wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'ata waɗanda suke bautan wani ba Allah ba ba za su mallaki ceto ba shi kun ga akwai ceton su waye ba za su samu ba su ne waɗanda suka bauta ma wani wanda ba Allah ba wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata duk waɗanda suka bauta ma wani wanda ba Allah ba ba za su samu ceto ba sai Allah ya ce illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya furta kalmar shahada da gaske wa hum ya'lamuna kuma sun san ma'anar kalmar shahada mutumin da ya furta kalmar shahada a duniya kuma ya san ma'ananta to shi wannan zai samu ceto a ranar tashin kiyama in ji wane in ji Allah tabaraka wa ta'ala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun suwaye ba za su samu ba waɗanda suka bauta ma wani Allah waye za su samu waɗanda suka furta kalmar shahada da gaskiya kuma sun san ma'ananta a suratul maryam a suratu maryam Allah ya ce wani suƙul mujirmi na ila jahannama wirda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda Allah tabaraka wa ya ce a kiyama wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda Allah shi saba ma ciki subhanallah za mu kora masu laifi zuwa ga wutar jahannama kun ga aka ce masu laifi domin cikinsu akwai arna akwai musulmi za mu kora masu laifi zuwa ga wutar jahannama wirda suna masu gangarawa ba mai fasawa shiga suke ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya ce la yamliku na shafa'ata kaf ba za su mallaki ceto ba illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda sai fa cikin masu laifin nan da suka shiga jahannama wanda ya rike alkawari wajen Allah to shi kan zai samu ceto menene alkawari da ke tsakanin bawa da mahaliccinsa kalmar shahada a suratu taha Allah ya ce yawma izin la tanfa'u shafa'atu يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ أرانا الكيامة أولا رانا الكيامة لا تنفع الشفاعة تشيتوب زي أمفاني با إلا حرف الاستثناء سيدي كوي من أذن له الرحمن وندا الله رحمه يباشي إذني Allah mai rahama domin ceto yana cikin rahamaniyar Allah jai ne ga bayi shi yasa aka kawo wannan suna na Allah ar-Rahman illa man azina lahu ar-Rahman ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda mai rahama ya masa izini wa radiya lahu qawla kuma ya yarda masa kalma a suratul najmi Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati mala'iku nawa ne suke cikin samai. wala ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan mala'iku sai Allah wa kan min malakin fi samawati mala'iku nawa suke cikin samai. amma in aka tara mala'ikun nan baki dai la tuguni shafa'atuhum shay'a ba sa wadatar da ceton mutane da wani abu su kansu mala'iku ba za su wadatar da ceto ga 'yan adam ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai fa a bayan Allah yayi izini yayi izinin nan liman ya sha'u ga wanda Allah ya yi nufi wa yarda kuma wanda Allah ya yarda da shi domin babu mai yin ceto sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ka samu na ciki a suratul anbiya Allah ya ce su ma mala'ikun da za su yi ceton ya alamu ma bai na aidihim wa ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun ya alamu ma baina aidihim su mala'ikun ba za su yi son kai ba kun ga Allah ya ce illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda to mala'ikun ba su da ikon su yi ceto ga kowa ya alamu ma bai na ya san gabansu wa ma kalfahum da bayansu wala yashfa'una ba za su yi ceton ba illa liman ba sai wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun sannan su mala'ikun saboda tsananin tsoron Allah a cikin ragana suke kun ga waɗannan ayoyi jama'a duk sun tabbatar mana akwai ceto a kiyama amma saboda batan basira da ribatan shaitan mutum sai ya kore su to ko da ba a kawo hadisan annabi ba a ce ƙur'ani kawai za ka ɗauka ayoyin cikin ƙur'ani sun isa su tabbatar maka akwai ceto a kiyama hadisai sun tabbatar mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto kamar guda uku a tashin kiyama ceto uku manzon allah zai yi guda biyu annabi zai yi su a filin hisabi kafin a je makoma waɗannan nau'ukan ceto guda biyu babu mai daman yin su in da annabi muhammad shi kadai zai yi ceto hatta sauran annabawa da mala'iku ba su da ikon yin wannan nau'i na ceto nau'uka biyu din nau'i na uku na ceton da annabi zai yi shine bayan an koma makoma wannan lokaci don aljanna sun tafi aljanna Allah ka sa ne masu gangara wuta masu gangarawa wuta sun gangara wannan ci Allah zai ba da dama annabawa su yi ceto mutanen kwarai su yi ceto hatta mala'iku su ma suna da damar yin ceto kamar yadda muka karanta a suratul najmi da kuma suratul anbiya ka duba majmu'u fatawa na shekul islam mujallar na uku shafi na ɗari da arba'in da biyar ceton da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi na farko a wannan lokaci babu mai damar yin ceto sai shi wannan ceto ana kiransa ash-shafa'atul uzma babban ceto tun daga duniya Allah ya yi ma annabi Muhammad alkawarin wannan babban kyauta ne wanda babu wata halitta da ta samu irinsa in banda annabi Muhammad suratul isra'i Allah ya umarce shi ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa min al-layli in dare yayi fatahajjad bihi nafilatan laka ka tashi ka dinga tahajjudi da Qur'ani a matsayin tadawudi gare ka nafila ga annabi farilla ake nufi wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tahajjud a cikin dare mu gare mu shi ne yake zama ta amma ga manzon Allah farilla ne asa an ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce akwai fatan ubangijinka zai tashe ka a kiyama da wani mukami da za a yabe ka a kansa wani mukami ne za a yabi annabi a kansa a kiyama shine a shafaatul uzma babban ceto da zai yi ceto na farko a filin hisabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce mana idan ladan ya gama kiran sallah mu roƙa masa Allah ya cika masa wannan alƙawari Allah ya bashi abubuwa guda biyu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati آت محمدا الوسيلة والفضيلة يا الله كبام النبي محمد جدا الجنة نمي سونا الوسيلة كباش دد فللا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته kuma ya Allah alkawarin da kai wa annabi za ka tashe shi za ka ba wani mukami da za a yabe shi a kansa a filin hisabi ka cika masa wannan alkawari duk bayan kiran sallah ana so mu roƙa wa annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar masa wannan alkawari ka duba sahih al-bukhari kitab tafsir hadisi na 4718 hadisin abdullah bin umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juffa ranar tashin kiyama filin hisabi duk ina duba dan adam baki ɗayansu suna gurfani akan gwiwoyinsu in ji manzon Allah justan kullu ummatin tatba'u nabiyaha kowace al'umma ta bi annabinta ba a warwatsu za a kasance ba mutanen da suka bi annabi Muhammad suna bayansa waɗanda suka bi annabi Musa suna bayansa waɗanda suka bi annabi Ibrahim suna bayansa an daɗe a filin hisabi Allah ta baraka wa ta'ala bai sauko ya yi hukunci ba hankali ya tashi shekara dubu arba'in kowace al'umma sai ta ce ma annabinta ya fulan ya kai ne? ya kai annabinmu ishfa ka cece mu in ruwa ya yi nisa amma da ke jawo shi mutane sun tabbata babu wanda zai tserar da su daga bala'in wannan yini sai annabawan Allah annabi ya ce hatta tantahi shafatu ila annabi sallallahu alaihi wasallam har dai ceto ya dawo ga annabi Muhammad Abdullahi bin Umar ya ce fa zalika yawmu yab'athuhu Allahu al-maqam al-mahmud wannan ita ce ranar da Allah zai tashe shi ya bashi mukami na yabo a sahih muslim kitabul iman hadisi na ɗaya abdullahi bin amrin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya karanta wannan aya game da annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake ba da complain yana yake kai kukansa ga Allah ya ce rabbi innahunna abullalna kafiran innahunna abullalna kafiran minan nas الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أشعني فإنك غفور رحيم النبي إبراهيم يا كيكو كان سوجن الله يا ربي يا أبنجي إنهن كاغا غما أضللن كثيرا من الناس sun ɓatar da mutane da yawa na yi na yi shirya ta gagara to don haka yanzu ba ruwa na da su faman tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi ni shine nawa wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba min ta wannan al'amarin sa yana wajenka kai dai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai amma fa wanda ya bini shine nawa Abdullahi bin Amr ya ce annabi ya karanta wannan aya sai kuma ya karanta ayar da take magana akan annabi Isa da take suratul Ma'ida annabi isa ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi isa lokacin da Allah ya tambaye shi wai shin kai ne kace mutanen nan su bauta maka su rike ka kai ne Allah annabi isa yana kare kansa a ƙarshe annabi isa ya ce in tu'azibhum ya Allah in kayi musu azaba dai fa innahum ibaduka bayinka ne subhanallah ku duba aikin banza duk yawan waɗanda suka bauta ma annabi isa wallahi sun yi aikin banza annabi isa ya ce in kawo musu azaba bayinka ne wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi mai hikima kaga annabi isa yana nufin ba ni ba su ban umurce su ba don haka al'amarin su baya gona lokacin da annabi ya karanta ayoyin nan guda biyu annabi ibrahim ya barranta ga al'ummarsa annabi isa ma ya barranta ga al'ummarsa sai manzon Allah ya fashe da kuka فرفع يده سيدغ هنايسا يتي اللهم أمتي أمتي أمتي الله أكبر يا الله نيكم بزن برنت دا الأمة نابا كبان داما انت شاء الأمة تا manzon Allah yana ta kuka can a saman bakwai sai Allah ya kira mala'ika Jibrilu. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد ya kai jibril ka tafi wajen muhammad wa rabbuka a'lam kafin ka tafi ka sani ni ubangijin na fi sanin komai na dai sa ka aiki ne kur in ka je fasalhu ka tambaye shi mayu yubki ka me yasa ka kuka mala'ika jibril ya sauko fa atahu jibril alaihi salam ya tambayi annabi fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ba shi labarin abin da ya faɗa ya ce masa to annabi Ibrahim ya barranta ga al'ummarsa annabi Isa ya barranta ga al'ummarsa wannan abu shi yasa ni kuka saboda ni na fi kowa yawan al'umma idan na barranta ga mafi yawan al'umma ta sun halaka ya subhanallah wa huwa a'lam فقال الله تعالى mala'ika jibrilu da ya koma wajen Allah ya gaya masa sako sai Allah ya ce masa izhab ila muhammad ka sake komawa ga muhammad fa ka ce masa inna sanurbika fi ka wala nasu'uka ka je ka gaya masa al'ummar ka din nan mu faranta maka rai game da ita ba za mu kuntata maka ba za ka ji daɗin irin hukuncin da za mu yi musu a ranar tashin kiyama in ka duba sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi sallam ya ce likulli nabiyin da'awatun mustajaba kowane annabi ya samu addu'an da Allah ya karba fata'ajjala kullu nabiyin da'awatuhu sai kowane annabi aka gaggauta biya masa bukatarsa aka amshi addu'arsa wa inni iqtaba'tu da'awati to ni addu'a ta na ɓoye ta shafa'atan li ummati yawmal qiyama don ta zama ceto ga al'umma ta a ranar tashin kiyama kun ga kowane annabi Allah ya bashi daman yayi addu'a wadda Allah zai karba shi annabi Muhammad wannan dama da aka bashi sai ya ce to Allah ka jinkirta wannan addu'an zuwa ranar tashin kiyama in yi amfani da ita fahiya na'ilatun sai annabi ya ce wannan ceto zai samu insha Allahu ta'ala man mata min ummati duk wanda ya mutu daga al'umma ta la yushriku billahi shay'an baya tarayya da Allah da komi to wannan mutumi zai samu ceto na a ranar tashin kiyama dalilin wannan addu'ar da na adananta na taba amfani da ita ba sai ranar tashin kiyama ka duba sahihul bukhari da muslim ceto na farko shi ake kira a shafa'atul uzma babu mai daman yin wannan ceto sai annabi muhammad wata rana annabi ya ce ana sayyidun nas yawmal kiyama ni ne shugaban mutane a ranar tashin kiyama sahabbai suna sauraro sai annabi ya tambaye su wa hal na bima zaka ko kun san dalili kuwa sahabbai suka ce ba mu sani ba ya rasulullah yace yaqumun nasu li rabbil alamin mutane za su tsaya a filin hisabi suna jiran zuwan ubangijin talikai tsawon shekara dubu arba'in يجمع الله يوم na الأولين na fi صعيد واحد Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe a fili guda. A fili guda, fayus mi'uhumu da'i idan mai kira ya yi baki ɗaya filin duniya kowa yana ji. wa yunfidhuhumul basar kuma da za ka daga idon duk za ka gansu wato ko ina dan adam ne a tsaye sai annabi ya ce wa tadunu shamsu rana kuma sai ta matso kurkusa ya subhanallah fa yablughu an-nas min al-ghammi wal karbi ma wa ma la yahtamilun damuwa da masifa za su kai makura ga yan adam masifar da ɗan adam ba su iya jure mata ba sa iya wato haƙuri kanta tsawon shekara dubu arba'in wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mai imani daɗe wanda za a yin nan bai ba musa bai wucewa kamar kimar nafila raka'a biyu tsanani a ce minti biyu ne tsayuwar da aka yi a filin hisabi fa yaqulu babu nas li ba sashin mutane sai su gaya masashi ala taraina ma antum fihi shin ku ga wannan damuwa da kuke ciki ba ala taraina ma qad balagakum ba ku ganin tsananin masifar da ta iso muku a wannan lokaci ne kafiri ke cewa shi da ma za a yi masa hukunci ko wutan ne ya tafi masa wannan masifa saboda tsananin bala'in da zai samu a filin hisabi ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum shin ba za ku duba wanda zai cece ku ba ya roƙar muku Allah ya zo ya muku hisabi kowa ya tafi makomansa fa yaqulu ba'dun nas li sai sashin mutane na faɗa ma e to adam ku je ga adam mana ku ce wannan shine fa gaskiya fa ya'tuna adam sai su je gurin annabi adam fa sai su ce ya adam anta abul bashar kai ne baban in adam kai ka haifi kowa khalaqaka Allah biyadihi da hannunsa Allah ya halicce ka ba kamar sauran mutane ba wa nafakha ka min ruhi kuma ya busa maka wato daga ransa bi ma'ana ya busa maka daga ruhinsa shi Allah da kansa ya busa maka rai ba turo mala'ika yayi ba wa amara al mala'ikata fasajadu laka kuma Allah ya umarci mala'iku suka yi maka sujjada abubuwan nan gaba ɗaya babu wanda ya same su banda kai kana da babban falala kaga ana tawassuli ishfa lana ila rabbika ka cece mu wajen ubangijin yazo ya mana hisabi ala tara ma nahnu fihi baka ganin masifar da muke ciki ala tara ma qad balagana baka ganin masifar da ta isa mana sai annabi adam ya ce inna rabbi gabibal yawma غضبا lam yaghdib qablahu mislahu wa lan yaghdib ba'dahu lallai ubangiji na a yau yayi wani tsananin fushi wanda bai taɓa irinsa ba kafin yau kuma ba zai sake irinsa ba a bayan yau akwai wani fushi mai tsanani wanda Allah zai yi bai yi shi ba tukuna sai ranar tashin kiyama tsananin fushin ubangiji zai kyale mutane shekara dubu arba'in a filin hisabi tukuna bai zo ba abin da yasa ya ce musu ubangiji na saboda ya gwada musu fa shi ya san abin da ba su sani ba don yana ba su labarin abin da ba su sani ba ne yana gaya musu ne tun da ko ubangiji na ya yi irin wannan tsananin fushi to ko laifa fa wani aiki ne ja wa innahu hani an shajarati ya hana ya hana ni in ci dan ice lokacin da ya sa ni gidan aljanna fa asaituhu sai na saba masa to wanda ya tashi da laifi ya je wurin Allah ko ya ce ka zo ka cece mu nafsi nafsi don haka ta kaina nake kowa ya kama gabansa izhabu ila gairi ku je ga wani wa za mu je gunsa izhabu ila nuhin ku je ga annabi nuhu sai su taho gurin annabi nuhu ya nuhu an ta'awwalur rusuli ila al-ardi kai ne manzon farko a duniya wannan hadisi shi ya tabbatar mana annabi nuhu shine manzo na farko duk da shike an yi annabawa gabaninsa akwai bambanci tsakanin annabin Allah da kuma manzo anta awwalur rusuli kai ne farkon manzo ila al-ardi zuwa ga mutanen duniya wa sannaka Allahu shakura kuma Allah ya maka suna bawa mai godiya kaga mutane suna tunatar da annabawan nan wata siffa madaukakiya da suke tare da ita albarkacin wannan siffa wato su cece wajen Allah ana neman na kusa da Allah ta za a yi a gane ta siffansa ishfa lana ila rabbika ka cece mu wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ba ka ganin irin abin da muke ciki ala tara ma qad balagana ba ka ganin masifar da ta iso mana sai annabi nuhu ya ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdib qablahu mislahu wa lan yaghdib ba'dahu mislahu lallai ubangiji na yayi wani tsananin fushi a yau bai taɓa yin fushi ka irinsa ba kafin yau kuma ba zai sake wani fushi kamar sa ba a bayan yau wa innahu qad kanat da'watun da'awtu biha ala qaumi akwai wata addu'a da nayi addu'an nan ta zama katuwar musiba ga al'umma ta dan ko Allah ya saukar da ruwan tufa na duniya kaf ta halaka wanda ya jawo irin wannan rigima anya ko ya tafi wajen Allah ya ce a ceci mutane ku bar ni tukuna ban san yadda zan kai labari ba ni kai na yi addu'a ga al'ummata wannan addu'a ta jawo ruwan tufana don haka nan nafsi nafsi ta kaina nake izhabu ila ibrahim ku je ga annabi ibrahim suka karkata zuwa wajen annabi ibrahim suna zuwa suka ce nabiyullah annabi ibrahim kai fa annabin allah ne wa khaliluhu min ahli al-ard kuma kai ne masoyin allah cikin mutanen duniya khalilur rahman maji dadin allah ishfa lana ila rabbika ka ce-ce mu wajen ubangijinka ala tara ma qad balagana ba ganin irin musibar da ta isan mana ala tara ma nahnu fihi baka ganin bala'in da muke ciki sai ya ce musu inna rabbi qad gabiba al-yawma gababan lam yaghdib qablahu mislahu wa lan yaghdib ba'dahu mislahu lallai ubangiji na yayi wani tsananin fushi a yau bai taɓa yin fushi kamar sa ba kafin yau kuma ba zai sake fushi irinsa ba a bayan yau to na yi wasu ƙarerraki guda uku duk da haka akwai duk da shike akwai uzuri amma fa ban san yadda lamarin zai kasance tsakanina da Allah ba ishfa lana ila rabbika ka cece mu wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balagana kai baka ganin irin abin da muke ciki ne baka ganin masibar da ta iso mana sai ya ce musu shi ma inna rabbi qad ghadiba yawma ghadaban lam yaghdib qablahu mislahu wa lan yaghdib ba'dahu mislahu ubangiji na yayi wani tsananin fushi a yau fushin da bai taba irinsa ba kafin yau kuma ba zai sake irinsa ba a bayan yau kun ce in je in cece ku wajen Allah wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha na taba kashe wani rai fa wanda ba a umarce ni in kashe ba na kashe don haka yanzu tunanin amsar da zan bayar gaban Allah nake nafsi nafsi ta kaina nake ku je ga annabi Isa suna zuwa gurin annabi Isa ya Isa anta rasulullah ya Isa kai manzon Allah ne wa kallamtan nasa fil mahdi ka samu damar magana da mutane tun kana shimfiɗan jinjiri wa kalimatun minhu kuma kai kalma ce daga Allah alqaha ila maryam ruhun minhu kalma ce daga Allah da Allah ya jefa wa maryam kuma kai wani ruhi ne daga Allah don haka kana da wata falala a wajen Allah fashfa' lana ila rabbika kace mu ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balagana baka ganin musibar da muke ciki baka ganin bala'in da ya isa mana sai shi ma ya ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdib qablahu mislahu wa lan yaghdiba ba'dahu mislahu ubangiji na yayi tsananin fushi a yau fushin da bai taba sa ba kafin yau kuma ba zai sake irin sa ba a bayan yau annabi muhammad da ya kawo nan ya ce wa lam yazkur lahu zamba annabi isa bai ce ga laifin da ya ma Allah kawai sai ya ce musu nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake izhabu ila gairi ku tafi ga wani izhabu ila muhammadin ku je ga muhammad abdullahi wa rasuluhu wata riwaya da take musnad na imamu ahmad riwaya ingantacciya annabi ya ce fa akunu ana wa ummati ala tallin da ni da al'ummata muna kan wani tsauni duk al'ummata wa yaksuni rabbi azza wa jalla huddatan khadra ubangiji na ya sa min wata wato wani tufafi kore ina sanye da wani tufafi kore ni ga al'ummata akan wani tsauni annabi isa ya jagoranci jama'a sai gashi sun zo sai ya ce masa hazihil anbiya'u ga annabawan Allah kaf muna tare da su qad ja'atka ya muhammad sun zo wajenka ya kai muhammad Yas aluna suna roƙo wa yad'una Allah suna kiran Allah an ya furuka baina jami'il umam Allah ya rarraba tsakanin al'ummomi ila haifu ya sha'illah ya kai kowa inda Allah ya yi nufi ligammin ja'ahun fihi saboda tsananin musifar da suke ciki fal khalqu muljamuna bil arad mutane baki ɗaya sun nutse a cikin zufa tsananin zufa ya zama kogi kana gani in ji annabi isa ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in tazir hatta arji'a ilaika ka jira ni sai na dawo gare ka فذهب نبي الله سي النبي محمد يتفي فقام تحت الأرش يتيا a الأرش فلقي ما لم yalka ملك مصطفى ya samu wani abin da wani mala'ika da Allah ya zaɓa bai taɓa samu ba wala nabiyyun mursalun wani annabin da Allah ya aiko bai taɓa samu ba thumma yu'zanu li sannan ayi min izini in ji annabi Muhammad fa aqulu ma sha Allah ta'ala an aqul sai in faɗi abin da Allah ya nufin zan faɗa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa zalikal maqamul mahmud wannan shine mukami wanda za a yabe ni a kansa a ranar tashin kiyama ka duba sahih muslim hadisi na 561 yace la yawmun yargabu ilayya al-khalqu kulluhum wannan yini baki ɗaya mutane za su yi sha'awata hatta ibrahim sallallahu alaihi wasallam in ji manzon Allah annabi ya ce hatta annabi ibrahim sai ya yi sha'awata game da abin da zai faru a gare ni a wannan rana ta tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen Allah ya yi sujjada Allah ya amsa ya taho ya yi hisabi tsakanin bayi wannan shine ceto na farko da ake kiransa a shafa'atul uzma banda annabi muhammad babu wani mutum da zai samu damar yin ta a ranar tashin kiyama ceto na biyu wanda annabi yake banta da shi shine bayan an gama hukunci ga bayi an ce mutane su tafi aljanna Allah ka sa muna ciki to an zo kofar aljanna ka duba sahih muslim kitabul iman hadisi na 188 hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala nasa Allah mai albarka da daukaka zai tara mutane fa yaqumul mu'minuna hatta tazlifa lahumul janna masu imani sun tafi har dai ga su ga aljanna sai su taras aljannan tana kulle ƙofofin nan guda takwas babu wanda aka buɗe mutane sun tsatsaya a filin ko da ke gefen aljanna fa ya tuna adam nan ma kuma sai a ce to fa shiga aljannan bai yiwuwa sai mun nemi ceto to mu sake komawa mu faro daga kan annabi adam ya abana ya kai babanmu istaftah lana aljannata ka buɗe mana aljanna sai annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam kun manta ne da can ba aljannan kuke ba me ya fitar da ku daga aljanna banda laifin babanku yanzu kwa ce mai da ku lastu bi sahibi zalika wannan ba aiki na bane izhabu ila ibni ibrahim ku je annabi ibrahim Khalilillahi azza suna zuwa gun annabi Ibrahim sai ya ce lastu bi sahibi zalika wannan ba aiki na bane ba ni ke wannan ba wa inna kuntu khalilan min wara'i wara aini kawai maji dadin Allah ne a bayan wani maji dadin Allah a bayan wani maji dadin ai ba ni kadai ne masoyin Allah ba i'madu ila Musa don haka ku je ga Musa ku doshi Musa allazi kallamahu Allah ta'ala taklima wanda Allah maɗaukaki ya magana da shi iyakar magana fa ya'tuna Musa sai su zo gun annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu sai yace musu lastu bi zalika wannan ba aiki na bane izhabu ila Isa kalimati Allah ta'ala wa ruhi ku je ga annabi Isa kalmar Allah kuma ruhinsa suna zuwa gurin annabi Isa sai yace musu lastu bi sahibi zalika ba aiki na bane sai su zo gurin annabi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fa ya'tuna Muhammada suna zuwa gurin annabi fa ya ƙumu annabi ya ce ana laha wannan aiki na ne ka duba sahihul bukhari hadisi na 3,340 sahih muslim hadisi na 184 hadisin abu hurera annabi ya ce fa an sai in tafi fa'ati tahta al'arshi sai in je ƙarƙashin al'arshi na bar mutane a can ƙofar aljanna ba a buɗe ta ba fa'aƙa usaji li in faɗi in yi sujjada ga ubangijina summa yaftahu Allahu alayya sai Allah ya min budi wa yulhimuni min mahamidihi Allah ya min wato ilhama ya min wahayi wasu siffofi na yabonsa wa husni sanaya alaihi wato wasu kalmomi na godiya ga Allah da kuma kyautata yabo gare shi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli wato waɗannan sunaye na yabon Allah da kuma godiya gare shi babu wanda Allah madaukaki ya taɓa bashi kafin ranar tashin kiyama in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga akwai wasu kalmomi na yabon Allah da kuma godiya gare shi waɗanda har yanzu ɗan adam bai san su ba a ranar lokacin da annabi ya faɗi ya sujjada ƙarƙashin al'arshi Allah zai sanar da shi waɗannan sunaye ya sanar da shi waɗannan sunaye da kuma wato kalmomi na yabon Allah da kuma godiya gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daman yabon Allah da godiya gare shi sun makala sannan sai Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'saka ka daga kanka sal tuqahu ka roki abin da kake so za a baka ishfa tushaffa ka nemi ceto za a baka damar ceto fa arfa ra'si annabi yace sai in daga kaina fa yaqulu sai in ce fa aqulu sai in ce ya rabbi ummati ummati ya kai ubangiji al'umma ta faga su can kofan aljanna sai Allah ya ce ya Muhammad udkhulul jannata min ummati man la hisaba alaihi min albabil ayman min abwabil janna ya kai Muhammad al'ummar ka nan waɗanda ba za a musu hisabi ba a yau ba hisabi ba a zaba su ne za su fara shiga ta kofar dama da take gidan aljanna wa hum shuraka'un nas fi ma siwa zalika min al-abwab sauran kofofi guda bakwai kuma shikenan al'umma ka su yi tarayya da sauran al'ummar annabawa sannan sai manzon Allah ya dawo ka duba sahihul bukhari kitabuz zakati hadisi na 1475 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai na dawo hadisin Anas bin Malik fayamshi manzon Allah yana takawa hatta ya akhudha bi hilqatin har sai manzon Allah ya kama zoben da ke jikin ƙofar aljanna akwai wani zobe na ƙwanƙwasa ƙofa ta aljanna sai in na kama sai in ƙwanƙwasa fa yau izin manzon Allah ya ce a wannan rana ya ba'asuhu Allah maqaman mahmudan wannan rana Allah zai bashi kuma wannan makami na yabo yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum wanda duk mutanen da suke kofar aljanna za su yabe shi akan wannan matsayi sahih muslim kitabul iman hadisi na 188 hadisin anas bin malik annabi ya ce ana aksarul anbiya taba'an yawmal qiyama a ranar tashin kiyama na fi kowa cikin annabawa yawan mabiya in ka duba mutanen da za su shiga aljanna al'ummata sun fi yawa wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati kuma ni ne mutum na farko wanda zai kwankwasa ƙofar aljanna annabi ya ce ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astaftihu sai in nemi a buɗe a buɗe fa yaqulu al sai mai tsaron ya ce man anta waye kai fa aqulu sai in ce muhammad fa yaqulu sai ya ce bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka tun da aka sa ni gadin kofar nan aka ce kada in buɗe kofar nan ga wani in banda kai sai ya buɗe kofar aljanna ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ceto na biyu wanda babu mai yin sa in banda annabi Muhammad ceto na uku wannan ceto ya game annabi Muhammad da kuma sauran annabawa da mutanen kwarai Allah shi sa muna ciki wannan ceton ma yan tatsi ne sun karyata sun ce a duk mutumin ka tashi a kiyama su kelinsa na munanan ayyuka ya rinjaya to wannan mutumi zai shiga wuta kuma zai dawwama a cikin wutan khalidi na abadan tare da fir'auna da hamana to idan adalci wannan hukunci sun manta a suratu sa'ad Allah ya ce am naj'alil ladina amanu wa amilu salihati ladina amanu الصالحات كالمفسدين في baraka أم ala ya كالفجار الله تبارك وتعالى يتنبيا إتي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ashe ma sanya waɗanda suka yi imani da aikin kwarai a duniya a lahira su tashi matsayinsu guda su da masu ɓarna a ce musulmi ne ya yi rayuwarsa ya yi ƙoƙari wajen addini amma kuma aka samu zunubansa sun rinjaya duk da haka dai ai yayi imani yayi addinin ko to sai ya tashi a kiyama ga fir'auna kafiri ga hamana ga su abu lahabi abu jahal waɗanda ba su taɓa imanin ba sai Allah ya ce duk ku ta huta shin wannan hukunci akwai adalci Allah ya ce am naj'alul muttaqina kal fujjar shin ma sanya waɗanda suka kiyaye dokoki kamar fajirai in aka yi hakan nan ba ai adalci ba a suratul jasiya Allah ya ce am hasibal ladina jtarahu sayyi'at am hasibal ladina jtarahu sayyi'at an naj'alahu kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun a suratul jafiya Allah ya ce an hasiban ladina jitarahu sayyi'ati shin waɗanda suka aikata munanan ayyuka suna tammani an naj'alahum za mu saka su a lahira makomarsu ta zama ɗaya kalladina amanu wa amilu salihati kamar waɗanda suka yi imani da ayyukan kwarai sawa'an su zama makomarsu ta zama daidai mahayahum nan duniya suna daidai wa matihim da kuma mutuwarsu sa'a ma yahkumun Allah ya ce tir da irin wannan hukunci da suka yi ba zai taɓa yiwuwa Allah ya saka arni ya zama makomarsa ɗaya da musulmi ba komai lalacewar musulmi ya fi kafiri a suratul qalam Allah ya ce afa naj'alil muslimina kal mujrimin kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun عندكم كتاب فيه تدرسون الله تبارك وتعالى يتي أفنجعل المسلمين كالمجرمين أشي ما سكما مسلمي waɗanda suka miƙa wuya ga hukuncin Allah su zama suna daidai kalmujirmina da masu laifi ashe ma saka musulmai waɗanda sun miƙa wuya ga hukuncin Allah makomarsu ta zama ɗaya da masu laifi Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me ya same ku kuke irin wannan hukunci afala ta zakaruna ashe ba kwayi tunani ba in aka yi haka ai ba a yi adalci ba ka duba sahihul bukhari hadisi na 7440 hadisi na 565 hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana bayan an tafi aljanna masu tafiya aljanna kenan sannan masu tafiya wuta sun tafi wuta annabi sallallahu alaihi sallam ya ce to nan ma kuma za a samu daman ceton waɗanda sun shiga wuta waɗanda suka shiga wuta duk mutumin da ya shiga wuta wanda musulmi ne ko ko yana da imani ya yi wani aikin kwarai to shi ma za a je a cece shi wannan ceto shine wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake farawa shi yake farawa sannan sauran annabawa da mutanen kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'asta azinu ala rabbi fi darihi sai in nemi izinin ubangiji na a gidansa wannan haka hadisin ya zo a gidansa fi darihi sahihul bukhari hadisi na 7440 da kuma hadisi na 565 wanda shine al-imam al-khattabi yake cewa to ana nufin a aljanna kenan wato a aljanna annabi zai je wajen ubangiji wannan ta'awili ne ka bar shi yadda manzon Allah ya faɗa annabi ya ce zan tafi in nemi izinin ubangiji na fi darihi a gidansa yaya gidan Allah yake kuma Allah shi ya bar wa kansa sani kada ku manta fa Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a samawati wal ardh ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم الله تبارك وتعالى yace mutane ba sa kewaye sani game da Allah sai ينفي سساني Allah ya nufi su sani ba za ka الله sanin wani abu game da babu mai Allah sai abin da Allah ya yi nufin a san shi da shi don haka abin da aka ba mu labari game da Allah mu yarda iyaka Allah tabaraka ala da ya gaya mana su shi ya fi sanin tahqiqin al'amari ina tafiya wajen ubangiji na in ji annabi ya ce fa yi uzanu li sai amin izini fa aqumu bayna yadayhi sai in tsaya gaban Allah fa ahmaduhu bi mahamidin in yabi Allah da wasu siffofi na yabo la aqdiru alaihi al'ana annabi ya ce masahabbai a yanzu ba zan iya faɗan su ba ban san su ba wasu siffofi na yabon Allah ban san su ba yanzu ba zan iya ba yulhimuni Allah eh, Allah zai mun ilhama su a wannan lokaci idan na yabi Allah ina tsaye gaban shi sun ma akhairu lahu sajida sannan in faɗi in yi ma Allah sujjada fa ni ma sha Allah an yada'ani sai Allah ya kyale ni tsawon lokacin da ya nufin ya kyale ni ina sujjada Allah ya kyale ni can ثم يقول سنة سي الله يتي ارفع محمد كدغ كانك يا كي محمد وقل يسمع واشفع تشفع وصل تؤطى كفدي أبين دا كي سن فدا ذا أسوراريك كنمي دامن تو ذا أباك ونن داما سنن كروكي بكاتر كذا أباك فأرفع رأسي سي إن أبو كينا فأثني على ربي بسناء وتحميد يعلمنيه in yabi Allah na in gode masa yabo da godiya waɗanda ya koyar da ni a wannan lokaci fa aqulu sai in ce rabbi ummati ummati ya ubangiji to al'umma ta wata ta tafi aljanna wasu kuma na cikin wuta ka bani dama in shiga wuta in ciro wasu thumma ashfa'u sai in nemi daman ceto ga al'umma ta waɗanda suke cikin wuta sai na gama fa haddan sai Allah ya min wata iyaka sai ya ce to kaga yawan su fa akhruju sai in tafi fa udkhiluhum aljannata ina kamo su sai in kawo aljanna in na yi sahun farko sai in dawo kuma in tsaya gaban ubangiji in yaki da waɗannan sifofi na yabo in faɗi in masa sujjada ya kyale ni na wani tsawon lokaci can ya ce ya Muhammad dago kanka ka faɗi abin da kake son faɗa za a saurare ka ka nemi daman ceto za a baka ka roƙi buƙatar ka za a biya ma sai in ɗago kaina in ce ya ubangiji har yanzu da saura akwai saura ya Allah ceto je ka amma ga yawan waɗanda za ka yi cetonsu kuma ga siffofinsu sai in koma in na gama wannan sahu na biyu sai in sake dawowa wajen Allah kuma in tsaya gaban shi in yi yabo in na yi yabo in faɗi in yi sujjada ya kyale ni na wani tsawon lokaci sannan can ya ce irfa muhammad wa qul yusma wa tu wa sal ka ɗago kanka ka faɗi maganar da za ka yi za a saurare ka ka nemi daman ceto za a baka ka roƙi buƙatar ka za a biya ma sai in ɗago kaina in ce ya Allah akwai saura suna nan har yanzu a cikin wuta a bani dama sai Allah ya bashi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya tafi ya sake zuwa cikin wuta ya ciro mutanen da Allah ya kimanta yawansu da kuma siffofinsu ya kai su aljanna waɗannan mutane da annabi yake ceton su kai tsaye annabi yake kai su aljanna ba tare da an tafi da su wani waje ba a wata riwaya annabi ya ce a karon farko Allah maɗaukaki zai gaya min in talik ka je wuta faman kana fi kalbihi mai mithqalu habbatin min burra min imanin fa akhrijhu in dai aka samu cikin wuta akwai wani wanda cikin zuciyarsa akwai imani wanda girmansa ya kai gwargwadon ƙwayan burra wani nau'i na alkama da ake kiransa bale a ce iyakan imanin da ke zuciyar mutumin bai fi nauyin ƙwayar alkama ba to ka fitar da shi annabi ya ce a karo na biyu in na dawo sai Allah ya ce min in talik faman kana fi kalbihi misqalu habatin min khardalin min imanin fa akhrijhu wanda duk ka samu a cikin wuta akwai imani a zuciyarsa wanda nauyinsa bai wuce gwargwadon ƙwayar komayya ba ka cire shi a karo na uku sai Allah ya ce min in talik ka je wuta faman kana fi qalbihi adna adna adna min misqali habbatin min khardalin fa akhrijhu minha ka koma wuta wanda aka samu a zuciyarsa akwai imani gwargwadon nauyin Kwayar da ta kasa na komayya ta kasa na komayya ta kasa na komayya sau uku ka cire shi annabi ya ce sai in je in cire hatta ma ya bukafin nari illa man habasahu alquran ina tafiya karo na uku din nan babu wanda ya saura a cikin wuta sai wanda ayar qur'ani ta tsare shi ayar qur'ani da ta nuna zai dawwama ka duba sahih muslim hadisi na 182 kitabul iman duk da haka annabi sai ya dawo domin akwai saura har yanzu akwai saura waɗanda ke cikin wuta suwaye su ne waɗanda sun ce la ilaha illallah iyakan abin da suka faɗa kenan a duniya ba su taɓa yin komi ba fa sai in ce ya rabbi izilli fi man la ilaha illallah ya ubangiji ni izini wanda duk ya taɓa faɗan la ilaha illallah in je in fitar da shi qala sai Allah ya ce masa laisa zaka laka wannan kuma ba aikin ka bane ka gama naka walakin sai dai ina maka rantsuwa wa izzati na rantse da buwayata wa kibriya'i da ɗaukaka na wa azamati da girma na wa jabraya'i da ƙasaita na annabi Allah madaukaki ya ce wa annabi la ukhrijanna man qala la ilaha illallah ni da kaina ne zan cire duk wanda ya taba faɗan kalmar la ilaha illallah wannan ba aikin ka bane ya Muhammad ka gama naka annabawa za su yi ceto mutanen kware za su yi ka duba littafin Imam Tirmidhi sifatul qiyama hadisi na 2440 hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi ya ce inna min ummati man yashfa'u lil fi'ami minan nas minhum man yashfa'u lil qabila cikin al'umma ta akwai mutumin da zai yi ceto mutanen da zai cece su wato al'umma guda ne wani kuma cikin al'umma ta in ya shiga wuta zai samu daman ceton adadin jama'an da suka kai girman kabila guda annabi ya ce wa minhum man yashfa'u lil usba wani in ya tafi zai ceto ne ga mutane yan kaɗan wa minhum man yashfa'u lirrajuli wani kuma ana ba shi daman yi ceto ga mutum daya hatta yadkhulu aljannata har sai sun shiga aljanna ka duba littafin Imam Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza faraga ta'ala min faslil qada'i bainal ibad sai da Allah ya gama raba hukunci tsakanin bayi wa da an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar yayi nufin zai fitar da wasu daga 'yan wuta domin akwai lokacin da Allah yake ba da damar yin ceto ɗin wannan lokaci ya yi a wannan lokaci a marar mala'ikata sai Allah ya umarci mala'iku an yi khuriju juminan nari man kana la yushriku billahi shay'an duk wanda ya zamanto baya bai shirka da Allah da wani abu ba to su mala'iku su da shi daga wuta mala'iku sai su tafi wutan kaga su ma za su yi ceto kenan hadisin yana sahihul bukhari da muslim fa ya'rifunahum fi nari bi athari sujudi in sun shiga wuta su mala'iku za su gane mutanen da ba su yi shirka ba ta alamar sujjada a goshin su za a ga alamar sujjada ta akulu nar bi athari sujudi la akulu nar min ibni adam illa athara sujudi annabi yace duk jikin dan adam wuta na ci amma banda wato alamar sujada ba guda bakwai ɗinnan da dan adam yake sujada a kansu wuta ba ta ci da goshinsa da hancinsa da tafukan hannayensa biyu da gwiwoyinsa sannan da manyan yatsunsa na kafa waɗannan wuta ba za ta ci ba wato ta nan ne mala'iku suke gane mutanen da ya kamata su fitar da su daga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haruma alun nar an ta'kula athara sujud saboda Allah ya haramta ma wuta ta ci alamar sujjada wato a jikin dan adam ka duba sahih muslim hadisi na 172 hadisin abu sa'idin al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ahlun nar alladhina hum ahluha su yan wuta waɗanda su da can a dan za su zauna dindindin fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawna su ba sa mutuwa a cikin wutan ba sa rayuwa ba mutuwa ba rayuwa ta jin daɗi walakin sai annabi ce amma fa nasun asabatuhumun naru bi zunubihim musulmai da suke shiga wuta waɗanda yawan zunubi ya kai su wuta idan sun shiga wutan hum imata Allah yana musu yana kashe su wata ‘yar kisa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanu fahaman sai sun zama garwashi uzina bi shafa'a lokacin ake ba da damar aje a yi cetonsu Allah shi kare mu shiga wuta faji abihim sai mala'iku su dinga ɗauko ‘yan wutan nan da aka je cetonsu fi baba'ir baba'ir dami dami yanda ka san ake ɗaura dami rake haka za a dinga ɗebo waɗannan mutane da aka je cetonsu daga wuta dami dami fa bussu ala anharin janna sai a kawo rafukan aljanna a shishin su sun sannan sai a ce ya ahlul janna ya ku yan aljanna a fibo alaihim ku zo ku zuba musu ruwa sai yan aljanna su watso musu ruwa fayambutuna nabatal habba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sai su dinga tsirowa yanda kwaya take tsira a gefen rafi ka duba sahihul bukhari hadisi na 6566 hadisin abu sa'idin al-khudri manzon Allah ya ce to su waɗannan waɗanda mala'iku suka cece su aka ciro su daga wuta a siffa ta dami dami sun riga sun zame gawayi idan an sa su gidan aljanna yusammuna ana kiran su aljahannamiyuna yan jahannam wato hatta yan aljanna suna da wata suna da suke kiran waɗannan sannan da wani hadisin da yake cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri har yanzu Allah tabaraka wa ta'ala zai ce shafa'atul mala'ika bayan kowa ya gama ceto annabawa sun yi musulmai sun yi ah, salihai da siddiƙai da mala'iku duk sun yi sai Allah ya ce shafa'atil mala'ikatu to mala'iku sun yi ceto wa shafa'an nabiyuna annabawa ma sun yi ceto wa shafa'al mu'minuna masu imani sun gama ceto wa lam yabqa illa arhamur rahimin yanzu babu wanda ya saura sai kuma mafi jin kan masu jin kai shine Allah yanzu ni kadai na rage fa ya qabidu qabdatan minan nar sai Allah ya saka hannunsa yayi damƙa guda daga wuta fa yukhriju minha qauman sai Allah ya ciro wasu mutane lamya amalu. khairan qat ba su taba alheri a rayuwarsu ba har samsam ba su taba yi ba su waɗannan ba su taba yin alheri ba a rayuwarsu inji annabi Muhammad duba sahihul bukhari da muslim fa juna sai a fitar da su qad adu hamaman sun riga sun zama gawayi idan Allah ya ciro su fa yulqihim fi naharin sai ya jefa su a wani wani rafi fi afwahil janna akwai wani rafi a kofar aljanna yuqalu lahu suna rafin naharul hayat rafin rayuwa Allah sai ya zuba su a ciki su waɗannan shi ya cece su da kansa قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم sai su fito kamar lu'ulu'u wato kamar yadda ake ciro lu'ulu'u daga kogi haka nan mutanen nan za su fito daga cikin wannan kogi za su rika fitowa fi riqabihimul khawatim sai dai kuma a wuyansu akwai wani hatimi akwai wata alama da Allah ya saka a wuyan kowanne ya arifuhum ahlul janna yan aljanna suna gane su ta wannan alama da take wuyansu sunan su aljanna utaqaullah waɗanda Allah tserar waɗanda Allah ya yanta da kansa alladhina adkhalahum Allahu aljannata bighairi amalin waɗanda Allah ya shigar da su aljanna ba tare da sun taba wani aiki ba wala khairin qaddamuhu kuma basu su taba gabatar da wani aiki alheri ba Da annabi ya ce lam ya'malu khairan qatta kaga ba a maganar ma waɗanda suka furta kalmar shahada su waɗannan tuntuni an cire su su waɗannan da Allah ya damko basu taɓa alheri ba a rayuwarsu to sai Allah madaukaki ya zuba su gidan aljanna su ake kira utaqaullah waɗanda Allah ya yanta to idan sun fito daga wannan kogi sun ya kulu sai Allah ya ce musu udkhulul jannata ku shiga gidan aljanna fama ra'aytumuhu duk abin da kuka gani a cikin aljanna fa huwa lakum nakudi sai su yi sahu su shiga aljanna suna shiga sai su ce tab rabbana a'taytana ma lam tu'ti ahadan min al'alamin Allahu akbar ya ubangiji ka mana kyautan da baka taba ma wani dan adam ba ina ba su sani ne. Allah ya ba mu fiye da nasu fa kunu sai ya ce lakum indi afdalu min hadha ai za ku samu ma abin da yafi wannan ni'ima sai su ce rabbana ayyu shay'in afdalu min hadha ashe akwai wani abin da fi wannan aljanna ni'ima sai ya ce musu na'am ridaya yardana ta fi gidan aljanna daɗi fala asqatu alaikum ba'dahu abada dan ku ba zan sake fushi da ku ba har abada Allah ya samu cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ba mu damar ceto a ranar tashin kiyama Allah shi sa albarka cikin karatu da muka yi alhamdulillah mun karatu Allah ya saka da alkhairi kuma ya saki da abin da aka faɗi wa'annan aljanna da ake tafaɗi Allah ka sama cikin wa'anda za mu samu to akwai tambayoyi wa'anda yake na jiya ne wa'anda suka kawo yau nasu insha Allah gobe za a karanta nasu muna fatan da Allah su yi haƙuri to sai a saurari tambayoyin da Allah saboda ruwa na farko assalamu alaikum bayan sallama ce malam yaya matsayin wannan littafi mai suna husnul muslim alhamdulillah wato husnul muslim inda wanda na sani ne yana da kyau sai dai muhimmin abu game da kowane littafi shine abin da ke cikin littafin shine ake dubawa don ba abin mamaki bane ka samu a kowane littafi an samu kuskure tunda littafi ne wanda dan adam ya faɗa shi ko dan adam kasashe ne don haka duk abin da ya aikata ana samun gazawa a ciki sai tambaya ta biyu shi ma bayan sallama ya ce malam ina son ƙarin bayani akan jam'ul ba'in wato salatai bila uzuri wato malamin yana neman a ƙara masa bayani akan haɗa salloli guda biyu ba tare da uzuri ba to hukunci game da haɗa sallah abu ne wanda yake babi ne guda don haka zai fi kyau ya tafi gaban malami da kamar yana da wata matsala da ta ɗaure masa kai game da haɗawan ya yi tambaya shine sai a magana a kai wannan shi ma bayan ya sallama ce don allah malam ina son a min bayani a taƙaice wankan gawa a sunanci wankan gawa shi ma babi ne guda don haka ya kamata ya je gaban malami da kamar yana da wata tambaya ta musamman a wankan to sai mu bashi amsa shi ma wannan bayan sallah ce malam yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kantar da wankan janaba duk amsar guda ce ya kamata ya tafi gaban malami Allah akbar na biyu kuma ce don Allah malam ina neman aure ka taimake ni da addu'a to wannan kan da zan da iya Allah ya bashi auren tambaya ta gaba ce malam ko zai yiwu ka taimaka da sauran ka kama sauran yan uwa da ba su nan ka shirya mana karantarwa karantarwa magabata akan illar riko da aƙidar shi'anci ko da kasa ɗaya ne za ka yi sannan ka kwaɗaitar wa da sauran malamai kan su ci gaba da wayar mana da kai lokaci-lokaci domin wannan aƙidar tana yaduwa sosai ta yanzu dai tafsir aka ce yanzu yi sai a yi hakuri zuwa bayan sallah in Allah ya nufa za a gani ne a kai nasu insha Allah sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam ne hukuncin ɗaukar hoto bayan haka kuma malam me yasa idan mutum zai jihadi sai amsa masa hoton to babu shakka al'amari na hoto al'amari ne wanda yake da tsanani mutane ku suna daukan sa da sauki musamman saboda yaduwarsa da yayi sai ana ganin kamar uzuri ne shi ko annabi ya faɗa hadisin yana sahihul bukhari da muslim inna ashabu hadhihi suwar yu'addabuna yawmal qiyamah annabi ya ce duk masu daukan hoto wato masu zane zane ana musu azaba a ranar tashin kiyama idan annabi zai faɗi magana mai tsanani irin wannan bai kamata mu mu ɗauke ta da sauki ba Allah ya ba mu kyakkyawan fahimta kuma cewar ana yin hoto za a tafi saudiya akwai hoto wanda ya zama dole a yi ai tun da passport da visa da id card da abin da ya shafi license da sauransu abu ne wanda kana iya cewa larura ne ya bambanta kenan da hoto na shakatawa na'am sai tambaya ta gaba wannan shi ma ya dan abin da na rufe ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya shekh abdurrazzaq hayyan as'allahu alazim an yazid lak alfaham uridu albayan an salat at-tasbih fatima rasulullah amla subhanallah ni ba shekh bane um, yana tambaya game da salatu tasbih salatu tasbih ya inganta daga annabi hadisi yana sahih sunan abi dawud hadisi na 2297 da sahih sunan ibn majah hadisi ya 387 da musamman ma sahihul mishkat hadisi da 328 zai fi ganin bayani mai yawa a kansa salatu tasbih ya inganta kwarai daga annabi Allah shi samu iya yin sa wannan mai rubutu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam muna fatan jikinka kana ƙara samun lafiya Allah ƙara mata sauki bayan haka na gina gida mai kyau ina son in shiga na ga wasu suna walima kafin su shiga gidajensu ne kuma ina son in shiga nawa shin menene zan yi wasalamu alaikum ya yi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin as-sahiha hadisi na 1323 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta manzilaka fa salli rak'ataini fa innahuma yamna'anika madkhalas su annabi ya ce lokacin da ka shiga gida ka yi sallah na fila raka a biyu wannan raka a biyu za su kare ka daga muguwar shiga annabi ya ce kuma wa idza kharajta min manzilika fa salli raka'atayn yamna'anika makhraja su yanzu zaka fita daga gida ka yi raka a biyu za su kare ka daga muguwar fita wannan shine hadisi kadai da ya tabbata game da sha'ani na gida me yasa ake wajiba in za a shiga gida ana yi ne saboda fatan Allah ya sa albarka a gida da fatan Allah ya kare mai gidan daga sharrin gidan to babu abin da ya tabbata na samu irin wannan albarka ko tsari fiye da addu'ar da annabi ya faɗa ko irin abin da manzon Allah ya bayyana shi annabi ya ce in dai zaka shiga gida kuma ba wai sabon gini ba duk gida eh, duk gida duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da ka shiga gida ka yi kokari ka yi nafila raka'a biyu insha Allah bala'i bai sauka maka a gidan kuma duk sa'ilin da ka fita kai raka'a biyu har ka dawo gidan nan baka ganin masifa ko wani bala'i wannan shine abin da ya tabbata daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka malamai da dama sun yi magana akan nau'ukan walima wanda cikinsu sun sa walimar gida mutum ya dafa abinci kira yan uwa a haɗu a ci a kaya shi murna na je gaya muku wannan ba shi da asali a sunan aiki. domin duk abin da ka ce masa addini ne dole ka samo masa gurbi a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya zama annabi ya karanta dan babu wanda ke karantar da addini sai annabi muhammad na gani bai zama addini ko mai kyan abin da kake gani ko wa ya san abu mai kyau Allah ya riga ya san abin da ya dace da mu kuma ya riga ya turo manzo ya karantar da mu Ah, kamar yadda na gaya muku malamai sun nuna babu illa game da yin haka dafa abinci ah, musulmi ya taho saboda murna game da wani alheri da Allah ya bashi ma cewa ko a sunnance ni sai ce maka bai da gurbi iyaka abin da manzon Allah faɗa shi ne kai nafila in ka shiga gidan zaka fita ma haka nan bari shi kansa gidan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar sosai akan shi wanda mutane da yawa ba su sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake innal muslima la yuhjar fi kulli shay'in yanfa'uhu illa ma wada'ahu fi hadha turab duk abin da musulmi ya aikata Allah yana bashi lada da gini tubali da ya dora Allah bai bashi lada sannan annabi ya ce amma inna kulla bina'in wa balun ala sahibi yawmal qiyamati illa ma la illa ma la duk wani gini damuwa ne ga mai shi a ranar kiyama sai fa sai fa sai fa in ji Allah sai fa sai fa sai fa ya bar magana haka kenan yana nufin sefa na larura wanda ba a yi shi na garari ba hadisai masu ɗimbin yawa ka duba sahihul bukhari da muslim littafin abu dawud wannan yana buƙatar muhadara sosai saboda haka eh, mahalli dole ne ɗan adam yana sa. kuma babu laifi don yayi dafa ya kira yan uwa sun taya shi murna amma na ga ku babban abin da ya kamata mu kula da shi shine abin da annabi ya karanta da mu na yin nafi filo in mun shiga a lokacin da zamu fita wallahu a'lam to tambaya ta gaba ce malam idan idi ya zo ranar juma'a wani mutum zai yi ko ko zai yi su duka gaba ɗaya ne akwai hadisi yana sahih sunan abi dawud hadisi na 170 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sha'a sallah wa man sha'a amman sha an yi salli fal yusalli wanda zai salla babu laifi yayi salla wato in kaga dama ka je idi in kaga dama ka bari amma shi liman dole ne in ya tafi idi ko dole sai yayi juma'a amma banda liman ba dole bane ga kowa yin biyu din in kai daya daya dauke ma insha Allah tambaya ta cewa idan ana yin ruwan sama shin zuwa masallaci bai zama wajibi ba ya zama larura kenan sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam ya sha ruwa lafiya amin don Allah malam ina son bayanin tafiya zuwa masallaci bambancin tafiya ƙasa da kan mashin ko mota babu shakka tafiya a ƙasa shine yafi lada kowane irin masallaci ma saboda ko zamanin annabi akwai abin hawa amma duk hadisan da annabi ya magana akan falalan tafiya zuwa masallaci za zaka zamu yana kawo kalmar almashiyu misali ka duba sahih muslim annabi ya ce man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تخط خطيئته والأخرى ترفع درجته manzon Allah ya ce wanda ya yi tsarki daga gidansa ya alwala sannan ya taka masha kaga kalmar almashi tafiya ne akan sawu domin haka tafiya akan sawu ya fi lada akan tafiya akan abin hawa kuma a ne ana fatan Allah zai ba da lada tambaya ta gaba shi ce assalamu alaikum malam don Allah a taimaka mana a amsa mana wannan tambayar yau domin muna da mara lafiya yanzu a gida shin ya halasta a karanta mashi alkur'ani ko wata sura daga cikin alkur'ani kamar yasin idan mun yi haka shin akwai lada akan haka domin ka ce wanda ya karanta alkur'ani don wata wata damuwa tasa ta duniya ba shi da sakamako wajen Allah a ƙarshe zai yi asarar lahira ya abin yake tun ban bar garin ba a fara cewa ka ce abin da duk na faɗa yana ce ma ku duba littafi kaza hadisi kaza aya kaza kuma duk da haka aka ce na ce musamman bar faɗan ma hujjojin kawai ringa faɗa da ka arruƙuya sunna ce abin da ake ce ma shi shine yin addu'a ga mara lafiya sannan arruƙuya din kuma annabi ya karantar da mu yadda ake yin ta irin addu'o'in da ake mara lafiya ana tofa ana shafa masa duk dai mun samu a sunna Aisha da kanta ta faɗa hadisin yana sahihul Bukhari ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiya ya same shi yana hada hannayensa biyu ya karanta kul huwa falaki nasi ya shafe lokacin da ciwon ajali ya masa tsanani baya baya iya aikatawa ni sai ina karantawa din ni sai ina karanta masa amma saboda na san hannunsa ya fi nawa albarka sai in daga hannayensa in na karanta in tofa cikin hannayensa in shafa jikinsa da hannayensa saboda fatan ya samu albarkan wannan kun ga wannan yana gwada muku cewa ashe ana iya karanta qur'ani ga mara lafiya amma fa kuma yaya karatun yake yadda annabin ya karantar da zaran ka saba haka kuma ya shiga bid'a karanta yasin bid'a ce ka duba al hawadith wal bid'a littafin tartushi bid'a ce mutum ya dauko wata sura ya kama karatunta ga mara lafiya dan ya warke in za ka karanta ka karanta abinda annabi ya karanta ko sahabbai suka karanta ko ya samu sharuɗa na ruqya in ka yi haka ka dace da sunna Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta na'am sai tambaya ta gaci assalamu alaikum da farko ina roƙon Allah ya saka malam da aljannar firdausi ya kuma ya ƙara masa ilimi mai amfani da kuma kare shi daga sharrin matsiya bayan haka ya ce malam don Allah ina son ka yi min cikakken bayani da fasara waɗannan hadisai biyu na farko hadisin Aisha an Aisha رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم عشر من الفترة الكس الشارب والإفاق اللهية والسواق والاستنشاق والاستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وتنظف الإبطن وخلق الآن وإنقاص الماء قال مسلم وقال مؤصعب ونسيب ونسيب العشر الآن تكون الملمضة to ga dai hadisin da ya zo da shi a ah, hadisin yana sahih muslim hadisin yana 261 wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda goma suna daga tarbiyyar musulunci da kasu sharif shine yanke gashin baki da wa'ifa'ul lihiya da rage gemu wasiwa da yin aswaki waske shakul ma da shekar ruwa wa qasul afar da yanke faratu wato duk suna da asali daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa naftul ibti da cire gashin hammata wa halqul ana da aske gashin al'aura sai ce wanta qasul ma da kuma tsarki to shine a karshe wanda ya rawaito hadisin ya ce ya manta na goma din dan annabi ya kirga abubuwa goma ne ya ce ya manta na goma amma na goma yana gani kamar kurkura baki ne wato waɗannan abubuwa gaba ɗaya suna daga cikin tarbiyya na annabawa ana son kowane musulmi kulawa da su hadisin yana da kyau sai hadisi ne ce an abi hurairah an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam